daga nan tehran radio voh hausa ke magana. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديه شيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات bismillahir masu saurare assalamu alaikum hausa radio biyoyi ne kuka kamo daga nan birnin tehran muhammad awal bauchi ke muku sallama da fatan an waye gari lafiya a shirinmu na safiya na yau lahadi to shirye-shiryen da muke dauke da su a safiyar ta yau da suka hada da labaran duniya sannan sai shirin na duniyar mu a yau bayan su kuma sai shirin muryoyin masu saurare daga nan kuma sai shirin na shiryar alkur'ani mai girma to sai kuma shirinmu na karshe wato afirka a yau to waɗannan dai da dan allah su ne shirye-shiryen da za ku ji a wannan safiya da fatan za ku kasance tare da mu tun daga farkon su har zuwa ƙarshe jama'a masu saurare assalamu alaikum muna sanar da ku cewa radio voh hausa da ke karkashin tashar hausa tv jamhuriyar musulunci ta iran na watsa shirye-shiryensa ne har sau uku a kowace rana shirinmu na farko daga misalin karfe shida da minti uku zuwa bakwai da minti hamsin na safe agogon najeriya niger kamaru burkina faso da kuma chadi wato karfe biyar da minti uku zuwa shida da minti hamsin na safe agogon gmt da kuma ghana akan mita 19 kilohertz 2015730 Shirye-shiryen mu na dare kuwa daga misalin karfe 7:23 zuwa 8:20 a agogon Najeriya, Nijar, Kamaru, Burkina Faso har ma da Chadi. Wato karfe 6:23 zuwa 7:20 agogon GMT da kuma Ghana. Akan mita 41 kilohertz 7235 sai mun shi daga gare ku a huta lafiya. To yanzu sai a gyara zama don sauraron labaran duniya wanda Hassan Barka zai karanto. To da farko ga muhimman kanan labaran. Iran ta kaddamar da wasu sabbin na'urorin tatse sinadarai uranium wanda ta bayyana a matsayin babban ci gaba a shirin ta nukiliya. An fitar da tsare-tsaren jana'izar Yarima Philip mijin sarauniyar Ingila da ya mutu ranar Juma'a da ta gabata. Yau al'ummar kasar Chadi ke kada ƙura a zaben shugaban kasar wanda shugaba Idris Deby ke neman wa'adi na shida. Tun zuga labaran kamar da za a su. jamhuriyar musulunci ta iran ta kaddamar da wasu sabbin na'urorin tatse sinadarin uranium wanda ta bayyana a matsayin babban ci gaba a shirinta na nukiliya a wani biki da shugaban kasar hassan ruhani ya jagoranta ta kafar bidiyo an nuno sabbin na'urorin samfarin ir-6 su 164 waɗanda suka ninka tsofaffin na'urorin da iran ke amfani da su kafin cimma yarjejeniyar nukiliyar 2015 samfarin ir-1 karfi su goma haka kuma iran ta kaddamar da aikin wasu na'urorin samfurin ir-5 su 30 a tashar nukiliyar ta tanantas da ke tsakiyar kasar wani abu da ya fi daukan hankali shine yadda gidan talabijin ɗin kasar ya nuna wasu manyan na'urorin tatse sinadarin na uranium samfurin ir-9 wanda ya fi karfin samfurin ir-1 na sau 50 an nuna waɗannan na'urorin ne a yanzu zagawar ranar ƙasar ta fasahar nukiliya waɗannan na'urorin da shugaban ƙasar ya ce yanzu haka suna kan gwaji ne za su iya baiwa iran damar gaggauta ta tsaye sinadarin uranium ɗinta a mataki mai yawa shugaba ruhanin ya kuma jaddada cewar shirin nukiliyar ƙasarsa na zaman lafiya ne a ingila a ranar asabar mai zuwa ce za a yi jana'izar yarima philip na edinburgh cikin wata sanarwa da fadar buckingham ta fitar ta ce za a fara ne da yin shiru na minti guda a faɗin ƙasar a ranar asabar 17 ga wata da misalin karfe uku na rana a cocin st george da ke windsor tsare-tsaren za su tafi ne bisa matakan yaƙi da annobar corona za a yi zama makoki na kwanaki takwas a faɗin ƙasar sannan kuma za a haska jana'izar kai tsaye a gidan talabijin a ranar juma'a ne yarima philip mijin sarauniyar ingila ya mutu yana da shekaru 99 a duniya to labaran na zuwa muku ne daga nan radio hausa voh daga birnin tehran a chadi yau ne al'ummar kasar ke kada kuri'a a zaben shugaban kasar zagayen farko shugaba idris debi itno wanda ya shafe sama da shekaru talatin yana mulkin kasar na fafatawa da 'yan takara shida a zaben domin neman wani wa'adin mulki na shida kimanin 'yan kasar miliyan bakwai da rabi ne ake sa ran za su kada kuri'a a zaben sai dai wani bangare na 'yan adawar kasar sun janye daga zaben tare kuma da kira ga jama'ar kasar su kauracewa zaben jiya asabar dai sojojin kasar sun jefa tasu ƙuri'a To a jamhuriyar Benin ma yau ne al'ummar kasar ke kada kura a zaben shugaban kasar. Shugaba Patrice Talon mai neman wa'adi na biyu zai fafata ne da manyan masu hamayya da shi guda biyu a zaben wato Alhassan Sumanu da Kwarantin Kahoe. Sai dai yawancin shugabannin 'yan adawa sun fice daga kasar bayan da kotu ta haramta musu shiga zaben. Ana kada kura'an ne bayan kammala yakin neman zaben da aka kwashe kwanaki ana rikici a yankunan tsakiya da kuma arewacin kasar. hukumar zaben kasar dai ta ce ba a samu kai kayan zaɓe ba a yankin arewacin kasar bayan da masu zanga-zanga suka toshe hanya yayin da ya rage kwana ɗaya a shi zaben kafin hakan dai babban sakataren majalisar ɗinkin duniya antonio guterres ya buƙaci ƙasashen tadi da benin su mutunta 'yancin jama'a da kuma faɗin albarkacin baki yayin da ƙasashen biyu ke zaɓe a wannan lahadin saudiya ta zartar da hukuncin kisa kan wasu sojojinta guda uku da ta ce ta same su da laifin cin amanar ƙasa wata sanarwa da ma'aikatar tsaron saudiyar ta fitar ta ce an yanke wa mutanen uku hukuncin cin amanar ƙasa da suka yi ta hanyar haɗa baki da makiya saudiyar dai bata bayyana makiyan da ta ce sojojin sun haɗa baki da su ba amma sanarwar ta ce sun yi he barazana ga tsaron lafiyar masarautar da kuma manufofin sojojinta an zartar da hukuncin ne ranar asabar a kusa da iyaka da kasar yemen a can baya dai saudiya bata cika yin bayani ba kan zartar da hukuncin kan sojojinta wanda ake ganin wannan a matsayin wani saƙo ne da take son nunawa duniya to jama'a labaran duniyar kenan daga nan radio hausa voh To Hassan Barka kenan ya fassara kuma ya karanto mana labaran duniya daga nan Radio Hausa BOH a nan birnin Tehran. To yanzu mu je ga sauran shirye-shiryen da suka saura mana inda za mu fara da shirin nan na duniyarmu a yau a yi saurare lafiya duniyarmu a yau masu sauraro barkanmu da saduwa da kowa cikin wannan fitowar ta shirin duniyar mu a yau shiri ne dai wanda muka saba kawo muku batutuwa masu alaka da siyasar ƙasa da ƙasa musamman ma dai waɗanda suke da alaka da wannan yankin na gabas ta tsakiya to a cikin shirin da ya gabata mun buɗe magana ne akan wani rahoto dangane da laifukan yaƙi da amurka da saudiya suka tafka a cikin ƙasar yaman a cikin shekaru shida da saudiya ta ta yaƙi a kan wannan ƙasa bisa cikakken goyon ba da taimako na amurka mun koyi muku alkawarin cewa za mu ci gaba daga inda muka tsaya to sai dai wani hanzari ba gudu ba za mu jingine ci gaba da bayani akan wancan rahoton har zuwa wani lokaci nan gaba domin mu yi magana a kan wani hali da ya kunno kai a cikin ƙasar jordan wanda mahukuntan ƙasar suka bayyana cewa sun dakile wani yunkuri na haddasa matsalolin tsaro a ƙasar wanda kuma suka ambaci su manyan mutanen ƙasar da hannu da suka hada da tsohon yarima mai jiran gado da kuma tsohon shugaban fadar sarkin ƙasar, to da fatan za ku kasance tare da mu domin jin yadda shirin zai gudana. a makon da ya shuɗe labaran da suka fitowa daga fadar masarautar ƙasar jordan sun kasance masu nuni da wani yunkuri na wasu 'yan cikin gidan sarautar domin haddasa matsalolin tsaro a ƙasar wannan shine jimlolin da gwamnatin ƙasar ta yi amfani da su kuma har ta ambaci sunan tsohon yarima majiran gado hamza bin hussein da kuma basim awadallah wanda ya taɓa zama sakataren fadar sarkin jordan sannan kuma har gabanin ma kama shi bisa wannan tuhuma ya kasance manzo na musamman na sarkin jordan a kasar saudiya bugu da ƙari sanarwar ta kuma zargi wasu daga cikin ƙasashen waje da cewa suna da hannu kuma sun haɗa kai da waɗannan wato fitattun mutane cikin gida domin haddasa matsaloli na tsaro to bayan wacce sanarwar manazarta da dama dai sun rika tofa albarkacin bakinsu tare da bayyana da suke kallon abin da ya faru da cewa wani yunkuri ne na jun mulki a cikin fada amma aka yi nasarar dakile shi wasu kuwa suna bayyana cewa sanarwar ta gwamnatin kasar tamkar wani kan da garko ne na taka wasu fitattun mutanen kasar birki da ake ganin suna hada baki da kasashen waje domin a nan gaba za su iya zama hatsari ga kasar tsakanin wancan ra'ayin na farko da kuma na biyu sannan nan abu ne cewa gadon sarautar jordan wanda kirkirar birtaniya ne ya shahara da fadawa cikin kutun gwila da makirci da cin amana sannan da gogayya tsakanin wannan gidan sarautar da kuma wani gidan sarautar wanda shine na Ali Sa'ud a Saudiya wanda duk ingila ce ta kirkire su to shi dai ba basim awadallah kamar yadda muka ambata da farko ya taba zama shugaban ofishin sarki abdullah bin hussein na jordan kuma daga ba ya zama manzan musamman na sarki abdullah din a kasar saudiya a yan zaman sa a can saudiyar kasar ta saudiya ta ba shi haƙƙin zama ɗan ƙasa wato shi ɗan jordan ne kuma a lokaci ɗaya ɗan saudiya kuma ya samu kusanci sosai da yarima mai jiran gadon saudiya na yanzu muhammad bin salman kuma yana cikin mutane da suka taka muguwar rawa a cikin batun kisan da aka yi wa jamal khashoggi a birnin istanbul na ƙasar turkiya jim kaɗan bayan sanarwar da gwamnatin jordan ta yi a kan makicin da ake wa gadon sarautar ƙasar sarki abdullah bin hussein ya ziyarci ƙasar oman saudiya kuwa ta aiki da ministanta na harkokin waje faisal bin farhan zuwa can kasar omar din domin ya haɗu da sarki abdullah bin hussein na jordan sai dai sarkin jordan din ya ƙi yarda ya haɗu da ministan na saudiya domin bayanan sirri suna nuni da cewa saudiya tana ƙoƙarin tseratar da basim awadallah ne da mahukuntan jordan din suka kame shi bisa zargin haddasa matsaloli na tsaro da yake shirin yi ba tare da an shiga cikin bayanai dalla-dalla akan hakikanin abin da ya faru a wannan lokacin a jordan ba da kuma yiwuwar cewa saudiyar tana da hannu a ciki za mu yi wawaye kaɗan domin nuni akan ƙiyayya da gaba ta tarihi wacce take tsakanin iyalan biyu wato iyalan ali Saudu masu mulki a saudiya da ali hashim masu mulki a jordan a tashin farko dukkanin gidajen sarwata biyu dai ingila ce ta kirkiro su bisa maslahatta cikin wannan yanki na yammacin asiya yan leƙen asirin birtaniya irin su thomas edward lawrence da kakos da bill sun taka rawa wajen gano dacewar waɗannan iyalan da su zama masu yiwa birtaniya aiki a wancan lokacin ingila tana son raunin daular usmaniya wacce mulkin ta mamaye mafi yawancin wannan yanki na yammacin asiya da wani yanki na turai da kuma wani yanki na arewacin afirka tarihi dai cike yake da yadda birtaniya ta rika gwara kawukan iyalan biyu wato na ali sa'ud da ali hashim yadda take so bisa gwargwadon maslahatta wani lokaci kuma ta hada su wuri daya ta buga kawukan su da na daular usmaniya ita ma daular usmaniya ta rika amfani da daular hashimawa akan daular ali sa'ud da suka yi mata tawaye a ƙarshen ƙarni na 17 har ta kai ga muhammad ali basha gwamnan daular usmaniya a masar ya je har na jadu ya tumbike daular ali sa'ud daga tushe sannan kuma ya kama sarki na ali sa'ud abdullah bin sa'ud tare da iyalansa zuwa istanbul a can istanbul na turkiya sarki sultan mahamud na biyu ya ba da umarnin aka kawo kawukansu watakila kisan da ali sa'ud suka yi wa kashogi a istanbul tsohuwar cibiyar daular usmaniya wani nau'i ne na ɗaukar fansa a kan wancan kisan da daular usmaniyan ta yi wa abdallah bin sa'ud a wannan birni domin kashogi yana da kusanci da urdugan kisan da daular usmaniya ta yi wa abdallah bin sa'ud a birnin istanbul shine mabudin kiyayya da gaba wacce har yanzu bata gama kwantawa ba a tsakanin saudiya da turkiya da cewa daga lokaci-lokaci kasashen biyu kan hada kai kamar yadda suka yi wajen fada da gwamnatin syria amma wannan gabar tunanin kwance bayan rusa daurar ali sa'ud da turke ta yi birtaniya ta sake tattaro iyalan na ali sa'ud da ba su dukkanin taimakon da suke bukata domin su sake kafa daula leƙen asirin birtaniya sun sake dawa fagen wasa da dukkanin ɓangarorin biyu har ta kai ga ingila ta nada sharif husaini wanda yana daga cikin zuri'ata ali hashim a matsayin sarkin makka dole usmaniya ta kiraye sarkin makka sharif hussain da shelanta jihadi domin taimaka mata a lokacin yakin duniya na farko amma sarkin yaƙi saboda biyayya ga birtaniya ta naɗa shi a ƙarshe ma dai sharif hussain ya shelanta waye da sunan al'ummar larabawa akan turkawa da daular su kwamandojin da suka shige gaba kuwa a cikin rundunar tasa janar-janar ne na ingila kuma a wancan lokacin ne ingila ɗin dai ta bai wa ali sa'ud duk taimakon da suke bukata wajen fada da ali rashid da su ne masu mulki a yankin jidda da ƙawayenta waɗanda kuma su suna ƙarƙashin dalar turkiya ne bayan yakin duniya na farko birtaniya da faransa sun rarraba yankin yammacin asiya zuwa ƙasashe a ƙarƙashin yarjejeniyar da aka fi sani da sayis pico da kuma yarjejeniyar burford ƙasar jordan da aka ƙirƙira ta kasance a ƙarƙashin ingila don haka sai ingilan ta ƙirƙiro gidan sarauta da kuma ɗauko abdullahi bin hussein ɗan sarkin maka kenan ta ɗora shi a kan gadon sarauta ta kuma naɗa ɗan uwansa mai suna faisal a kan wani garin sarautar da ta ƙirƙira a can ƙasar syria sai dai bayan da faransa ta kame siriya ingilan ta ɗauko wannan sarkin na siriya ta mai da shi zuwa ƙasar iraki da ƙirƙiro gidan saurata don ɗashi a matsayin sarki yaƙi na ƙarshe dai da aka yi a tsakanin ali saud da jordan ya faru ne a ranar 25 ga watan mayu na shekara ta 1919 a yankin da ake kira wadi turba ali sa'ul suka murkushe masu sarauta a makka suka koma mai hijaz wato yankin makka da madina da kafa daular ali sa'ud a shekara ta 1933 wacce ita ce daula ta uku da ali sa'ud din suka kafa kiyayya tsakanin waɗannan ɓangarorin biyu na gidajen sarautar laraba ba bakon abu ba ne ba kuma mutuwa take yi ba saboda halayyar larabawa ta rike gaba da gadarwa zuriya ita irin wannan gabar ce take kunno kai daga lokaci zuwa lokaci a tsakanin gidajen sarautar na saudiya da kuma na kasar jordan hakanan kuma takan kunno kai a tsakanin ali sa'ud na saudiyar da kuma ali sani na kasar qatar a wani lokaci to ma sauraro za mu dasa aya a nan muna fatan kun ji daɗin bayanan da muka gabatar muku kafin mu karkare muna ga yadda ku zuwa shafukanmu na intanet www.hausatv1.ng slash radio www.hausatv.ng sai kuma fitowa ta gaba mu kasance cikin ƙoshin lafiya. mu a yau. da Allah hassan barka da bai yi nisa ba don kuwa gashi nan ya sake dawa tare da ku masu saurare a cikin shirin nan naku na muryoyin masu saurare a yi saurare lafiya masu sauraro masu saurare masu saurare masu sauraron Radio Hausa BOH barkanku da ku kuma da kasancewa da mu a wani shirin na muryoyin ku masu saurare. Shirin Radio Hausa BOH daga nan Tahiran da ke baku damar tofa albarkacin bakin ku kan batutuwan da suka shafi rayuwa ta yau da kullum har ma da hasa da zumunci. To da yake muna karshen mako yau rana ce da za mu zakulo wasu daga cikin ku na gashe-gashe ma'ana da da zumunci tsakanin uwa da abokan arziki. To bari in ku da malami na farko a cikin shirin. sashen hausa na muryar jamhuriyar musulunci da ke iran mai magana abdulrahman wanda aka yi sani da abu doki biya da magaran jamhuriyar nijar ina so a bani dama in sahihi sahihiyar gasuwa ta zuwa ga yan uwa da abokan arziki ina gaida mamman lawan jurnalist ne wanda yake gidan rediyo amfani zandar ina gaida sani sangwar zandar ina gaida sani alhaji zandar rabu yarbe mai kanti zandar ina gaida sabu ustabiola zandar ina gaida shayabu mushe a garin kadamari ina gaida abokin Barkinau Sani Alhaji Zandar daga karshe Musa Hadarin Asuba da magaram Zandar mai magana Abdurrahman wanda aka sani da Abdoki biyu da magaram Zandar. Assalamu alaikum wa rahmatullah sashin Hausa na BOH Hausa da ke jamhuriyar Musulunci ta Iran. Barkanku da wannan lokaci mai sauraron ku ne na yau da kullum Ibrahim dan Fulani yayari mai asinal mazaunin karamar hukumar Wurji a jihar Bauchi Najeriya. A zan yi amfani da wannan dama na mega sakon gaisuwa zuwa ga abokai da yan uwa a kamar su kadoda Diga ga dan Fulani Wurji Ilyasu Ilyasu Bulawa Ilyasu Yakuba Digawa, ba ita su akwai Lawan Sade Daura Murtala da Dabbas kaga dama Tahir Tahir M Tahir Jambulo akwai Muhammad Shaidu Abubakar damaturu Muawiya Musa Musawa akwai Ilyasu Yakubu Digawa Itis Gado akwai Bula Bula akwai Umar Bulama akwai Bande Dan Fulani Shadi akwai Usman Ya Dan Fulani ina gaida aboki na nusu Mudattai da magaran Jamhuriyar Nijar akwai Alkasim daga Agadas akwai shugaban kungiyar zabisan kan Jamhuriyar Nijar Il Hakimi ina gaida mamata Malama Ramatu Isiyaka da ke Jamhuriyar Nijar akwai aboki na magana aliyu m iliyasu da ke garin yayari da fatan kowa yana cikin ƙoshin lafiya mai gaishe su ibrahim ɗan fulani yayari mai arsenal assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu mai magana na agwa mai faci daga nan zandar zan yi sakon gaishe-gaishe da ke ƙarshen sati to na farko hassan barka ina gaida kai da abokan aikinka wanda kuke gidan radio Siran jinjina da fatan alheri duka bagacinku ina gaida shugaba malam ibrahim iliya mai kanti da shago garkin daura akwai siraja gambi da shi da abokan shi duka yana jinjina musu akwai musa hadarin asuba maganin uba mai tsanani zandar akwai maji soja mai adaidaita zahu zandar akwai sani tana gidan wanka zandar ina gaida dj abdurrahman wanda yake gidan rediyo shukura akwai nuratu sale wadda take gidan rediyo shukura akwai hindatu unwala wadda take nan zandar akwai hasi baby wadda take kara kara nan zandar akwai akwai ɗayyaba wadda take kara-kara nan zandar akwai sunusu garin madate akwai siraja wanda yake gambi akwai yusuf madatai wanda yake nan zandar na kuna agwa mai faci daga nan zandar assalamu alaikum boh tayaran murya musulunci suna na shugaba iliya mai kanti da shayi garkin daura tare nigeria ina so da allah ku bani dama gare uwa da amannan arziki da farko dai akwai siraji abdullahi wanda yake gambia akwai sunusi matatte da magaran akwai isu matatte da magaran arra tsatsafa hannun shanya wanda yake da magaran eh, zane da ali ketiba wanda yake garin mijin akwai elias wanda yake Agadas akwai Ilyas Ista Gadau eh, ba zan manta da Tahir M Tahir wanda yake Jan Kano akwai Alhaji Marwan AS Meyadi wanda yake Kano akwai shugaba Audu ne Lome abokan rani wanda yake Kano ba zan manta da Alhaji Musa Ngaro wanda yake Kaduna in na dawo da magaran akwai Mamman Shehu Shehu Degar wanda yake Ramfon Hawa Juji nan Zanjar akwai Musa Mai Shayi a nan Ramfon Hawa Juji ta da magaran akwai leto Mai Essence nan bakin likita da magaran akwai na agwa mai faci wanda yake bakin asibiti nan da magaran akwai mamman alhaji sale wanda yake nan da magaran mazan manta da mata na ba da karbiya da hajara da azaliya wanda suke nan garkin daura akwai mustapha ranke likitan dabbobi a nan garkin daura akwai mamman walkiya wanda yake nan garkin daura akwai sula naira duk masu sauraron ku ne a nan garkin daura na gode rediyo bih ina muku fatan alkhairi na gode alasaka da alkhairi assalamu alaikum biyu hacin da jamhuriyar da tare mai magana murtala salisu wanda aka sani da mt da kanan eh, ramfo randa bakwai da ke da magaran jamhuriyar nijar eh, da farko dai zan ɗanyi gaishe gaishe akwai letaro mai isan su bakin nan hospital akwai na agwa mai faci da shi ma da yake nan bakin hospital akwai shugaba rabo mai aski akwai dini mai gari da yake na ramfo bila fada akwai sama'ila akwai sama mai liki akwai ayili ayili mai nize akwai umaru kayi akwai amman akwai feti eh, akwai sani mai kihi akwai sada sa'idu daura akwai malam kabiru kebi da ke nan kantin kwari akwai kebi tela da ke nan ado akwai sani kumandan zibura da ke nan bakin jan likita eh, magana murtala salisu wanda aka sani da mt daga nan ramko da bakwai da ke da madaram salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu gidan rediyon iran barka ku da haka ina fatan ana cikin koshin lafiya allah sa ka ba na ina son mika gaisuwa na zuwa ga abokaina wasu fa'ilu dan ladi mahuta babba haruna bajoga arabi muhammad gidan madi sokoto ibrahim roma daki eh, ibrahim sd kusko zaria shugaba zaidu bala kofa sabuwa birnin kebbi biliya lemon na kasari sannan akwai eh, kadori gidaje dan fulani sannan akwai mudasir sani birnin kebbi akwai baba gana alhaji a ungu sannan akwai eh, sannan akwai baba gana nuciya wacce kal assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh sashen hausa na biyu hatu mara jamhuriyar musulunci ta irin mai magana isu ne madattai da maganar jamhuriyar nijar na kira ku daga nan birnin yemen da jamhuriyar nijar ina so kuma na ma in yi gaji ne shayin wa da abokan arziki kamar su ilias prezi ra'ayin zuci agaras akwai alkasim wanda yake agaras akwai zubaidu zakin wata wanda yake agaras da wani gida madattai akwai allah ramar na shanya mai na madattai da magaran ina gaida shugaba iliya mai kanti da shayi garkin daura akwai sanusi madattai da magaran ina gaida yahaya sunital mata mai akwai abdulrazak dan daura wanda yake garin gwati ina gaida shugaba ahmadu birin gamba ina gaida umar bakar magare kitari akwai alisa mai kyan dawo da magaran ina gaida na kwami fati baki ofital letoro mai isas baki ofital alkasim legro ina gaida su mrs soja mai adidi sun ne da Magaram. Ina da Ilyas Yakubu daga ita Gadau Isa Jika Mai Saje Toro. Ina da Usain Abba Dambam akwai kado daga Ilan Fulani waje akwai Ibrahim Iran Madaki wai Ina gaida Shehu Katsalla ana ziki Da karshe ina da dukkan mai sauraron gidan radiyon nan nagode biyu hatu mai magana isu ne madatai da Magaram Jamhuriyar Nijar. Na kira ku daga nan birnin Yemen Jamhuriyar Nijar ku tashi laya. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Radio BOH Hausa mai magana sanusu madatai daga nan da Magaram a Jamhuriyar Nijar. wannan fitowa ina so ku bani damar mika sabon gaisuwa zuwa ga kaɗan daga cikin masoyan wannan tasha mai tarin albarka sau kuma fara da isu madatai da magaram ina gaida lituru mai isansu da magaram akwai na agwa mai fati da magaram hussein star kasuwar kwalliya da magaram ina gaida umar ta kuka da mari da magaram maji soja mai ajeje ta haka da mari da magaram ina gaida mamman bunya kuma awashi wanda ke jihar tawa akwai alkasim wanda ke jihar agades zan kewaya a kasar najeriya a tsarnin ina kai da shugaba iliya mai kanti da shayi daura akwai ilyas kuka digawa bauchi akwai ibrahim dan fulani yari wanda ke bauchi daga karshe ina gaida daukacin ma'abuta wannan tasha ta rediyo boh suna na sanusi madatta a jihar da magarama jamhuriyar nijar ku tashi lafiya assalamu alaikum murya radiyo musulunci na iran kuna tare na kula toro jamhuriyar nijar da magarama na shigo cikin wani gida an gaida yan uwa da amina arziki akwai isu su mushi gare madadai wanda suke jamhuriyar nijar da magaram akwai soja da shi da agwa su a bakin ofital jamhuriyar nijar da magaram akwai asiyan magazin sonital jamhuriyar nijar da magaram akwai hamisu ali wanda yake jamhuriyar nijar da magaram akwai kadora diga ga dan fulanin warshe akwai tahir yam tahir jambulo kano najeriya akwai musa hadaran asuba kaje mai sauko akwai ilyasu yakuba akwai iliya mai kanti garkin daura akwai suleiman wanda yake jamhuriyar nijar a agadas ina gaida kowa da kowa yan cikin wannan gida dukkan masu sauraron mu da masu turo sa sakannu a halin yanzu da kai kanka asan barka masu gabatar da wannan shiri a halin yanzu ina gaida kuna jijjina muku da toro jamhuriyar nijar da magarma shi lafiya To da fatan dukkanin waɗanda ka kai da sun ji saƙonka kuma ina ga da kai ne ma zan ja barki a cikin shirin na yau sai kuma gobe idan mai kowa mai komai ya sake haɗa mu yanzu dai a madadin kowa da kowa musamman waɗanda aka ji su ni Hassan barka da na gabatar da shirin ke da ku a yi ƙarshen mako lafiya. madala yanzu kuma bayan wannan shiri na muryoyin masu saurare sai shirinmu na gaba wato shirin na shiryar alkur'ani وصلى الله على سيدنا مولانا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين جماعة أسوار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkan mu da sake saduwa a cikin wannan shiri namu na shiriyar alkur'ani idan masu haro na biye da mu har yanzu muna nan a cikin ƙoƙarin bayani da kuma sharhi na wannan sura suratu sad to insha Allah yanzu za mu ci gaba da shirin ne tare da sauraron karatu da kuma tarjamar aya ta tara zuwa ta goma sha ɗaya a cikin wannan sura suratu sad yake da waɗanda suke inkarin wahayin da aka wa manzon Allah sallallahu alaihi wa wa sallam inda Allah yake nuna musu cewa shin ubangiji subhanahu ta'ala shi an nafta ya zaɓi wanda yake so ya turo da shi zuwa ga al'umma wani abu ne wanda shi ubangiji shi kaɗai yake yin wannan ba wani abu ne wanda su za su ce a zaɓuwa na ko kar a zaɓuwa na ba waɗansu daga cikin al'umma su saboda tsaban son kai da tsaban son rai suna ganin cewa abun ba haka ba ne saboda haka sai suke ganin cewa a'a su suna da wani abu ne na ƙarfin su ayyana waye ya cancanta ya zama kaza a wani guri kaza waye bai cancanta ya zama kaza a wajen kai ka ce suna kokari ne masu kallafa wa Allah subhanahu wata'ala abubuwan da ya kasance ya kamata ya yi ko kada ya yi hatta hukunce hukunce da Allah ta'ala zai fito da su sai sun ba da wani abubuwa kenan na wato kai ka ci ra'ayinsu a ciki in ku ba haka ba su suna ganin kamar za su yi wa Allah ma gyara ne in yi wasu abubuwa shi yasa ga irin waɗannan a kowane lokaci sai suna kawo wasu abubuwa na shakku a cikin al'amura sai su dinga cewa to ai da ba a yi kaza ba me yasa ba a yi kaza ba to wannan babban matsala ce dangane ba kurin wai manyan shawon maka ba har zuwa yau har gobe har zuwa ranar kiyama duk waɗanda suke da irin wannan hali to halin su da irin waɗannan mutane na shawon maka to a cikin ci gaba da waɗannan ayoyi da muka saurara Allah subhanahu ta'ala sai yake magana da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam da kuma sauran musulmai ubangiji subhanahu ta'ala yake nuna musu cewa su waɗannan mushrikai da maganganun da suke faɗa kada su kasance sun sanya ku yi rauni kar ku raurana da waɗannan maganganu da suke faɗa domin kuwa su waɗansu jama'a ne 'yan kaɗan da suke kawo waɗansu al'amura waɗanda kuma su kansu a tsakaninsu ma akwai saɓani to waɗannan al'amuran da suke kawowa suna so ne su tsaya a gaban gaskiya to kuma ubangiji yake cewa da manzonsa da kuma musulman da suka imani da manzon nasa to ku na tabbatar muku da cewa ba za su yi nasara a cikin abubuwan da suke ba kuma gaskiya a kowane lokaci ita za ta yi galaba akan abin da ba gaskiya din ba ba kuma za su iya zuwa su yi abin da za su kasance sun tafi da wannan gaskiya din ba to wannan abu ne mai muhimmanci Allah yake gaya sa da kuma waɗanda suka yi imani da manzon nasa sallallahu alaihi wa alihi wasallam maganganu da wasu aibatawa da suke yi in dai akan bi gaskiya mutum yana kan gaskiya to kada maganganun wasu waɗanda suke inkarin gaskiya din ya zo na mutum wannan shine abubuwa wanda suke masu muhimmanci saboda ka daga cikin dosin za mu ɗauka a cikin waɗannan ayoyi na tara zuwa goma sha ɗaya akwai cewa shiriyan al'umma da ainihin manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya zo da yayi yana daga cikin wasu al'amura na rahaman ubangiji subhanahu wa ta'ala haka kuma tsari na shari'a da yadda dokoki za su zo ga ɗan adam wannan ba kowa yake yi ba sai ubangiji allah ta'ala shi kadai yake kawo dokoki yake kawo tsari wanda zai tafi da al'umma ya kuma shiryar da su ya kuma nuna musu tafarkin da za su kasance a kai wanda ba za su samu matsala ba domin tafi da wannan al'amura na wannan duniya baki ɗaya na wajen allah subhanahu wa ta'ala wani darasi da za mu sake ɗauka shine cewa dukkan wasu jama'a ko su wane ne waɗanda suka ce za su tsaya a gaban gaskiya su hana ta ci gaba to daga ƙarshe ba abin da za su samu na kaiwa ga hadafinsu kuma allah ta'ala zai karya al'amuransu kuma da ƙarshe dai ita wannan gaskiya ce dai za su tabbata ko da ku an ɗau lokaci to waɗannan duk suna daga cikin darussan da za mu ɗauka daga cikin waɗannan ayoyi da muka saurara to saboda lokaci za mu tsaya a nan sai a shirinmu na gaba insha Allah za mu ci gaba daga inda muka tsaya wa sallallahu ala muhammadin wa alihi tahirin To bayan shirin shirin alkurani yanzu kuma bari mu je ga shirinmu na ƙarshe a safiyar ta yau wato shirin na afirka a yau a yi saurare lafiya afirka a yau Masu saurare barkanku da warhaka kuma barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirinmu na Afirka a yau da a ciki muke tattauna batutuwan da suke faruwa a nahiyarmu ta Afirka a fuskoki daban-daban tare da jin mahangar masana da manazarta kansu inda a cikin shirinmu a wannan karo za mu taɓo batun yadda rikicin kabilanci ya zame babban kalubale ga gwamnatin riƙon kwaliyar sudan musamman ci gaba da wanzuwarsa a yankin darfur da ke yammacin kasar yankin da ya yi fama da matsalar ta waye a baya da ni sun suwunti zan jagoranci ragamar shirin sai ku kasance tare da mu don jin abin da ya kunsa. rikicin kabilanci a kasar sudan ya fara yin mummunan tasiri a fagen rayuwar zamantakewar al'umma da siyasar kasar inda ya tashi daga takaitaccen rikici tsakanin manoma da makiyaya kan matsalar mallakan filin noma da kiwo zuwa yakin basasa da rikice-rikice da suke janyo hasarar rayukan dubban mutane da hasarar dukiyoyi to ko menene dalilin da ke haifar da bakar gaba da ƙiyayya musamman a tsakanin kabilu da suke makwabtaka da juna a yankin da ke kai ga gwabza faɗa a tsakanin su kan ɗan wani abu da bai taka kara ya karya ba misalin saɓanin manufa da masalaha. tabbas batun ci gaba da batun bullar rikicin kabilanci a sudan musamman yankin darfur da ke yammacin kasar yana ƙara zaburar da masana da manazarta kan gabatar da tambayoyi kan muhimman dalilan da suke janyo waɗannan rikice-rikice a tsakanin kabilu da hanyoyin da suka dace a bi wajen ganin an shawo kan ire-iren waɗannan masifu da nufin ganin jinsin ɗan adam adam ya rayu cikin aminci da nutsuwa a wannan gajeriyar rayuwa ta duniya a fili yake cewa bullar masifar tashe-tashen hankula musamman sakamakon rikicin kabilanci kama daga yankin darfur da ke yammacin kasar sudan ko gabashin kasar lamari ne da ke tabbatar da cewa rikicin kabilanci ya zame babban makami da makiya suke amfani da shi wajen ganin su rusa ci gaban sudan da haɓakar al'ummarta a fagen rayuwa sakamakon haka manazarta kan al'amuran yau da kullum suke jaddada muhimmancin ganin gwamnatin rikon kwarar kasar ta zage dantse ta hanyar ɗaukan matakan sanya ido gami da lura domin ganin ta rusa duk wani abu da ke matsayin dalilin bullar rikicin kabilanci tare da aiwatar da doka da oda kan duk wanda ke da hannu a kunna wutar rikicin bayan rahotanni sun tabbatar da cewa an samu hasarar rayukan mutane fiye da hamsin tare da jikatan wasu kimanin ɗari da da talatin biyu sannan wasu dubbai sun tsere daga muhallinsu a garin janena fadar mulkin lardin darfur ta yamma a makon da ya gabata majalisar ɗinkin duniya ta buƙaci dukkanin ɓangarorin da suke rikici da juna a yankin da su ɗauki matakin kawo ƙarshen zubar da jinin ɗan adam ta hanyar kimanta rayuwarsa wakilin babban sakataren majalisar ɗinkin duniya na musamman a sudan kuma shugaban tawagar majalisar ɗinkin duniya a ƙasar bolka ferez a ranar talatar da ta gabata ya bayyana cewa rikicin kabilanci tsakanin 'yan kabilar masalit da na larabawan rezaigat ya yi sanadiyar haifar da rikici mafi muni musamman musayar wuta a tsakanin 'yan kabilun biyu a garin janena fadar mulkin darfur ta yamma bayanin ya kara da cewa a ranar uku ga watan afrilu ne wasu larabawa 'yan kabilar zegat suka bude wuta kan 'yan kabilar masalit da suke wucewa akan hanya a garin janena da hakan ya janyo mutuwar mutum biyu daga cikinsu tare da jikatan wasu biyu na daban 'yan kabilar masali sun ɗauki matakin ɗaukan fansa inda cikin ɗan gajeren lokaci musayar wuta tsakanin ɓangarorin biyu ta yi muni ta hanyar lashe rayukan fararen hula musamman mata da ƙananan yara sakamakon haka wakilin babban sakataren majalisar ɗinkin duniya bolka peris ya yi kira ga gwamnatin rikon kwaryar sudan da ta hanzarta aikewa da ma'aikatan jin kai zuwa garin na jinina domin taimakawa mutanen da rikicin ya ritsa da su tare da gudanar da bincike kan dalilin bullar rikicin domin hukunta masu hannu a kunna shi a ranar litinin da ta gabata gwamnatin rikon kwaryar sudan ta sanar da kafa dokar ta ɓaci a lardin darfur ta yamma bayan da majalisar tsaron ƙasa da amincinta ɗaya ƙarƙashin jagorancin shugaban majalisar gudanar da mulki a Sudan, Lieutenant General Abdul Fatah al-Burhan ta gudanar da zaman tattaunawa kan rikicin ƙabilanci da ya kunno kai a birnin Janina. A bayan gudanar da zaman taron Majalisar Tsaro da Amincin Kasar Sudan, Ministan Tsaron Kasar Sudan Lieutenant General Yasin Ibrahim Yasin ya gudanar da zaman taron manema labarai inda ya sanar da kafa kwamitin koli mai wakilai da aka ba su cikakken ikon gudanar da bincike da shawo kan matsalolin karya doka da yarjejeniyar zaman lafiya da aka cimma. Sannan an ɗauki matakin tura jami'an tsaron Sudan zuwa yankunan da rikicin ƙabilancin ya watsu musamman yankunan da suke kudancin cikin birnin da suke dauke da sansanonin 'yan gudun hijira domin kashe wutar rikicin ta hanyar da doka ta tanada wakilin babban sakataren majalisar dinkin duniya na musamman a sudan kuma shugaban tawagar majalisar dinkin duniya a kasar bolka perez ya yi maraba da wannan mataki da gwamnatin sudan ta dauka na kafa dokan ta ɓaci a birnin janina da kewayensa da nufin shawo kan rikicin kabilancin yana mai karfafa jami'an tsaron sudan kan daukan matakan da za su hana ci gaba da yaduwar rikicin a sauran yankunan tare da dawo da doka da oda a tsakanin al'umma bolka ya kara da cewa dole ne jami'an tsaron sudan su ɗauki matakan da za su kawo zaman lafiya da wanzar da sulhu tare da kare rayuka da dukiyoyin mutane a matsayinsu na masu shiga tsakani daidai da dokokin ƙasa da ƙasa da za su kare haƙƙin ɗan adam ba tare da yin la'akari da yanki ko ƙabilar da suka fito ba kamar yadda wakilin babban sakataren majalisar Dinkin duniya a sudan ya jaddada aniyar majalisar Dinkin duniya ta taimakawa gwamnatin sudan a fagen ƙoƙarinta na kare rayukan al'ummar ƙasar da matakan da take ɗauka na ganin ta shawo kan matsalolin da suke haifar da tashe-tashen hankula a ƙasar ta musamman rikicin ƙabilanci hakanan bolka perez ya sanar da cewa ya zanta da firaministan sudan abdallah hamdok da sauran manyan jami'an gwamnatin ƙasar game da Kafin shugabannin kungiyoyin 'yan tawayen yankin darfur da suka rattaba hannu kan yarjejeniyar zaman lafiya da sulhu da gwamnatin rikon kwaliyar kasar a birnin juba na kasar sudan ta kudu ta hanyar wayar tarho domin karfafa batun zaman lafiya da sulhu a yankin na darfur tare da jaddada matsayin majalisar ɗinkin duniya da sauran kungiyoyin ƙasa da ƙasa masu gudanar da ayyukan jin kan ɗan adam kan ƙoƙarin ganin sun ƙara gabatar da ƙarin kayayyakin jin kan ɗan adam domin tallafawa mutanen da rikicin baya bayan nan ya ritsa da su idan ba a mance ba rikicin kabilanci da ya faru a birnin janina fadar mulkin lardin darfur ta yamma tsakanin 'yan kabilar misali da na larabawa a watan janairun wannan shekara ta 2021 ya lashe rayukan mutane 129 tare da jikata wasu dubbai baya ga raba wasu fiye da dubu ɗari da muhallinsu ire-iren waɗannan rikice-rikicen kabilanci yana daga cikin manyan ƙalubale da suke ƙoƙarin rusa ƙoƙarin gwamnatin riƙon jamhuriyar sudan da tun bayan kafa ta take kokarin shawo kan matsalolin tawaye da kuma rikice-rikicen kabilanci a kasar musamman a yankin darfur da ke yammacin kasar sakamakon haka mataimakin shugaban majalisar gudanar da mulki a sudan muhammad hamdan dukulu hamidati ya yi zargin cewa tashe-tashen hankula da rikice-rikicen kabilanci da suke kunno kai a kasar sudan a halin yanzu wasu shiryayyun makirce-makirce ne da ake kullawa kan kasar da nufin wargaza shirin zaman lafiya tarayya da gwamnatin ruwan kwaryar sudan ta cimma domin kawo ƙarshen duk wasu tashe-tashen hankula a ƙasar hamidati ya ƙara da cewa akwai wasu makirce-makirce da ake kitsawa na kunna wutan tashe-tashen hankula a cikin ƙasar sudan da nufin rusa shirin zaman lafiya da sulhu da gwamnatin riƙon ƙwaryar ƙasar ta cimma da nufin wanzar da zaman lafiya da sulhu mai ɗorewa a duk faɗin ƙasar duk da cewa hamidati bai nuna yatsar zargi kan wani ɓangare ko ambaton suna ba amma ya bayyana cewa bangaren da baya kaunar zaman lafiya da sulhu a Sudan shi ke kunna wutar rikici da fitina a lardin Darfur ta yamma da Darfur ta kudu da kuma kudancin Kurdufan da ke gabashin kasar da nufin cimma munanan manufofinsa sakamakon haka Muhammad Hamdan Dukulu Hamidati ya jaddada yin kira ga dukkanin al'umman Sudan da ta ɗauki matakin samar da haɗin kai a tsakaninta domin ƙalubalantar duk wani makircin kunna wutan fitina da tashe-tashen hankula da nufin ganin zaman lafiya da ci gaban ƙasa sun bunƙasa a dukkanin ɓangarori a nashi ɓangaren fitaccen marubuci kuma masharhanci kan siyasar sudan mahajub muhammad saleh yana bayyana cewa bayan ɓallewar yankin sudan ta kudu daga ƙasar sudan rikicin ƙabilanci ya zame babban ƙalubale a ƙasar ta sudan kuma rikicin 'yan tawaye ya kunno kai a lardunan ƙasar uku don haka gwamnatin sudan ta wancan lokaci ta kasa shawo kan matsalar kuma ta zame bata da iko a dukkanin yankunan ƙasar 4. wannan lamari ya janyo raunin gwamnati tare da haɓakar tunanin yaƙi gami da watsuwar makamai ba a kan ƙa'ida ba kuma aka samu ɓullar ƙungiyoyin 'yan tawaye masu yawa lamarin da ya ƙara janyo matsalar tattalin arziki a ƙasar da rashin kula da jin daɗin al'umma kuma wasu yankuna suka ji cewa an mai da su saniyar ware a ƙasar mahajub ya ƙara da cewa bayan boran al'umma da ya yi awon gaba da tsohon shugaban ƙasar umar hassan albashir a watan afrilun shekara ta dubu biyu 2019 sakamakon zanga-zanga da tarukan gangamin al'umma an kafa wa gwamnati rikon kwarya da ta kunshi sojoji da fararen hula bayan gudanar da zaman tattaunawa da dagewar al'ummar ƙasa kan kafa gwamnati rikon kwarya da za ta shafe tsawon shekaru uku domin kyautata al'amura tare da tsara hanyoyin komawa kan turbar dimokuraɗiyya masu fashin bakin siyasa a sudan suna bayyana cewa a baya rikicin ƙabilanci yana faruwa ne a ƙauyuka sakamakon saɓani kan mallakar filin noma kiwo da albarkatun ruwa amma a halin yanzu rikicin ya fara kunno kai zuwa birane lamarin da ke matsayin babbar barazana ga gwamnatin rikon kwaryar kasar matukar bata hanzarta ɗaukar matakan shawo kansu cikin hanzari ba har ila yau masu fashin baki suna bayyana cewa kabilu a sudan suna samun manyan makamai ne daga masu fataucin makamai akan iyakokin kasar sudan da eritrea da habasha saboda rashin ɗaukar matakai daga ɓangaren gwamnati na garkame kan iyakokin kasar tare da sanya ido kan yadda harkokin kasuwanci suke gudana a yankunan hakika tarihin kasar sudan tun bayan samun yancin kai a shekara ta 1956 har zuwa yanzu ta yi kaurin suna a fagen rikici da yaƙe-yaƙen kabilanci da suke kai ga hasarar rayuka da na dukiyoyi tun bayan bullar rikicin yankin darfur da ke shiyar yammacin kasar a shekara ta 2003 inda ƙungiyoyi masu ɗauke da makamai suka shiga fagen yaƙi da gwamnatin ƙasar kan dalilai na siyasa da tattalin arziki majalisar ɗinkin duniya ta yi kirdadan cewa rikicin yankin na darfur ya lashe rayukan mutane akalla dubu ɗari uku tare da raba wasu fiye da miliyan biyu da rabi da muhallinsu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 masu saurare da haka makawa karshen dukkanin abubuwan da zamu iya gabatar muku a shirin namu na yanzu sai kuma zuwa an juma a shirinmu na rana inda zan sake kasancewa tare da ku to amma kafin lokacin a madadin dukkanin waɗanda kuka ji muryoyinsu ni da na kasance tare da ku tun daga farkon shirin har zuwa karshen sa Muhammad Awal Bauchi nake cewa ku zama lafiya wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu.